wanda kuma hakan ya daidai da goma sha bakwai ga watan fabrairu alif dubu biyu da ashirin da shida miladiya muna ma Allah madaukakin sarki godiya wanda ya ara mana rayuwa muka zo dab da shiga watan ramadan na shekarar dubu biyu da ashirin da hudu da dari hudu da arba'in da bakwai muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ƙara wa rayuwarmu albarka ya azurta mu da shiga wannan wata na ramadan sanya mu daga cikin bayansa waɗanda yake yantawa kuma ya fi mana kurakurai yan uwa waɗanda suka rasu muna addu'a Allah mu da kuke sarki ya gafarta musu marasa lafiya a gida ko asibiti muna addu'a Allah mu da kuke sarki ya ba su lafiya mu kuma Allah mu da kuke sarki ya tsare mu da lafiya Allah mu da kuke sarki muke roƙo ya zaunar da ƙasar mu lafiya ya ba mu aminci ya ba mu kwanciyar hankali ya amincar da mu a duk inda muke duk abin da ya fi ƙarfin mu muna addu'a Allah mu da kuke sarki ya mana maganin sa yan wa masu albarka yau ma gashi mun dawo domin ci gaba da waɗannan karatuttuka kamar da aka saba kowace shekara a wannan masallaci na tunawa da marigayi a sheikh muhammad bello ahmad al'adamawi allah ya ji kansa da rahama kamar yadda ɗan uwa a sheikh wani aminu umda ya faɗa kimanin shekaru goma sha ɗaya kenan da allah ya karɓi rayuwar malam kuma an ci gaba da karatu gwargwadon fahimta wannan dama haka addini yake baya tsayawa don saboda wani baya kamar yadda malam ya tafi karatun bai tsaya ba haka kuma karatu ba zai tsaya ba bayan ba mana haka har zuwa lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai gadar da ƙasarsa kamar yadda ya tsara so lallai wannan al'amari ne wanda ya kamata mu gode ma Allah subhanahu ta'ala a cikin wannan ni'ima mai girma ta yadda gashi mun kewayo da karatu har mun yi nisa kwarai da gaske a cikin kewayo da muka yi bayan kammala wancan karatu da shi malam malamin ya dauko Allah madaukin sarki ya gafarta masa saboda haka Allah ya kamu wannan lokaci domin ci da karatun bana ababe da aka saba yin bayani su ne wanda muka je daga bakunan manyan malama da baki waɗanda suka halarci wannan budewa wanda kuma ya shafi al'amari na kwamitin da'awa sai kuma abin da ya shafi wato ainihin wato tsarin tafsiri wanda bai saba ma kowane lokaci ba a baya babban abin da ainihin wato tsarin da yake tafiya shine tafsirul qur'an bil qur'an wato abin da ake cewa tafsir bil ma'sur wato fassar Alƙur'ani ta hanyar zaƙulo dalilai da hujjoji imma dai daga Alƙur'ani mai girma ko kuma daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma fahimtar magabata babu laifi to da yawa mukan taba wani abu na ijtihadi daga cikin ababen da malamanmu su suka ishihadin ko kuma abin da mu cikin karambaninmu da karancin ɗan ilimin da Allah ya bayar mu iya haɗin waɗansu ababe da suka shafi abin da muka karanta wanda ya dace da mu da zamaninmu da kuma lokacinmu wannan shi ma dukkan shi madogaran tana komawa ne zuwa ga alkur'ani kuma sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu laifin so da dama mukan karkata a waɗansu matsaloli na fiƙihu da tattauna su ko matsaloli da suka shafi ganihin wato mu'amala na zamantakewa gwargwadon irin yadda muka samu mu'amalar a cikin karatun za mu karkata idan karatunmu ya karkata a babin mu'amala ta auratayya mu karkata a haka in ta karkata a gwargwar babin mu'amala na kasuwanci mu karkata a haka gwargwadon yadda karatun akalan sai tafi gwargwadon yadda za mu tafi mu taba shi da izinin Allah gwargwadon fahimta sannan kuma kamar yadda kuka sani tsarin ne. dangane da abin da ya shafi tambayoyi ana aiko da tambayoyi ne a rubuce rubutu wanda yake mai kyau wanda za mu iya karantawa ba wanda zai karanta mu ba lalle a yi ƙoƙari ya zanto cewa an yi rubutu mai kyau da kuma tambaya mai ma'ana don so da yawa akwai waɗanda suka yi kuka cewa sun yi tambaya amma ba su dan amsa ba wannan kuma yana biyo baya ne galibi irin abin da ake tambayar wani allah kila ba shi da alaƙa da abin da ake iya cewa a yi tambaya a kansa ma'ana ko dai bai da alaƙa da karatu ko kuma matsala ce wacce take malamai da dama sun tattauna ta wanda ya yi tambayan yana so ne ya ji menene ra'ayin mu kuma akan wannan matsalar to gaskiya galibi ba ma kallon irin wannan ko kuma akwai tambayar da idan aka yi ta to amsa ta din kuma zai iya tayar da kura ina fata ana fahimta menene ta da kura ya zamanto wani aka nufa kai tsaye da wannan tambayar wanda amsa ta a bainar jama'a a cikin al'umma duniya tana ji tana saurare to taɓa mutuncin sani ko kuma ya saba ma alal aqall ma ka'idar NBC wato ita hukumar ainihin wato sadarwa ta ƙasa baki daya wanda wannan yana iya kaiwa ga shi kansa malami da yake karantarwa a wannan lokacin a dakatar da karatun nasa ba shi kadai ba hatta gidan rediyo ko talabijin inda ya yada karatun ma za ta iya jabarsa shi sa sai ka ga wasu tambayoyin ba a amsa su ko kuma ya zamanto a'a akwai cin fuska kai tsaye zuwa ga wata aƙida wadda ta saba ma wadda mu kuma muke tafiya a kanta tsiro yana abubuwan suna faruwa amma hakan kuma baya nuna idan gaskiya ta zo ba za a faɗe ta ba a takaice dai ina faɗa mana cewa a dukkan tambayan da aka yi bane za mu amsa amma dai galibin tambayar da ta zamanto mai ma'ana take da alaƙa da karatu ko da ba ta da alaƙa da karatun in dai wanda ya tambayin ya yi tambayin ne dama don neman sani to alal haƙiƙa idan mun sani bakin gwargwaro muna amsawa ko muna yin bayani so lalle a ƙarƙashin wannan ina ƙara jan hankalinmu rubutu ya zama mai kyau wanda za mu karanta ba wanda zai karanta mu ba Allah da ke sarki ya shirya da mu sannan kamar yadda malam ya faɗa malam jamilu wani al'amari na 'yan agaji da 'yan hizba al'amari ne wanda yake da matuƙar muhimmanci duk inda aka ce babu tsaro babu tsari to ba a samun kwanciyar hankali na tabbatar da duk mutumin da ya kwana a ƙasar nan ya tashi ya san halin da muke ciki na rashin tsaro wannan ka amma kenan amma a cikin masallacin nan kadai idan har ba mu da tsaro ba mu da natsuwa ba kwanciyar hankali ba za mu taɓa yin gabatar da wannan karatun ba to saboda haka waɗanda suke ba mu tsaro suke ba mu natsuwa a wannan tafiya da izinin Allah da taimakon Allah su ne waɗannan 'yan agaji da 'yan hizba so lallai al'umma akwai buƙatar a ba su cikakken haɗin kai ba su goyon baya kamar yadda ya fara za su yi cewa karka aji abin hawanka a nan a karka aje kayanka a nan ko da dumanka je ka wuri ka zane tsaya a wurin so da yawa galibi ma don maslahar kanka ne kai wanda kake so kai zama a wurin da kake so ka zauna so ayi yi kokari a bada haɗin kai wani lokaci a cikin masallaci wani lokaci a harabar masallaci wani lokaci a waje ma gaba ɗaya na masallaci a ko ina ne duk da kaga dan agaji kaga dan hizba to ka ji cewa ka ga dan uwanka ne wanda zai taimaki ka a rayuwa wannan al'amari da ka zo yi ba wanda zai cutar da kai bane kamar da akan ce wato dan sanda abokin kowa to dan agaji shi kuma aminin kowa ne ba aboki bane dan hizba ma amini ne na kowa ba sai aboki bane Allah madaukin sarki ya datar da mu Allah madaukin sarki ya mana jagoranci akwai al'amura waɗanda suka shafi karatunmu na bana wanda sau da yawa a kansu za mu mai da aka zance ma'ana za mu taɓe su kwarai da gaske shi ne akan abin da ya shafi tarbiyya tarbiyyar nan ba na yara kaɗai ba tarbiyya gaba ɗaya tun daga sama har ƙasa ma'ana tarbiyya har ga iyayenmu tarbiyya ga su matasa da tijan matasa da kuma yara ƙanana kan irin ababe waɗanda ya kamata a ce mun kula da su na amanoni da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura a hannunmu dukiya ce Allah ya baka yaya za ka mu'amalance ta ya ya kamata ka sarrafa ta kuna kallon abin da ya faru kwanan nan aka lalata miliyoyi ko biliyoyin kuɗi saboda kawai birthday party na waɗansu yara wanda ya yi wannan abun ya kawo uzura-uzuransa wanda shi a iya ganin sa kawai uzuri ne da hanzari zai bada na tausaya masa kwarai da gaske tausayi da gaske bi kulli ma'anar kalma wanda inda ya san kadarin abin da ya jefa kansa a ciki da waɗannan 'ya'ya da Allah ya bashi da kwata-kwata ba zai irin wannan ba kaga wannan akwai tarbiyya da aka rasa ta mu'amala da dukiya ba san ya kamata ba sannan a lokaci guda tarbiyya ta mu'amalar ƴaƴan me ya kamata ka ba ƴaƴanka yalla abubuwan da suke faruwa a ƙasar mu yanzu yanzu nan duk mutumin da ya wuce ta ga galaxy na jihar Kaduna a yammacin nan zai ga abun da ran shi sai ya so a lokacin da mutane suke shiri ake murna na karban watan Ramadan da himma da gogoriyo wajen ganin an aikata ababen da Allah subhanahu wata'ala zai sa ka zamanto cikin yantattu da waɗanda yake gafarta mawa matasan mu suna can sun cika gala ne saboda yin ainihin wato gala da kada kaɗai ɗan mata da samari wanda zai baka mamaki a ko da masu hijabi ne inda mafi yawa masu gyana ne ba in ka zo ka kalle su san cewa daga Aisha sai Khadija sai Maimuna a wannan gurin su suke nema wani irin tunani muke da shi a haka ba za mu taɓa iya kawo canji ba a cikin wannan tafiya kalli halin da ƙasanmu da yankin muke ciki babu yadda za a yi mai canji na ƙwarai a irin wannan tafiya kuma wallahi idan muka tafi a haka ‘ya'yanmu wallahi ba za su yi mana addu'a ta ƙwarai ba za su yi kuka su ce mun tuce su mun zalunce su irin wannan jagoran idan da irin ta za mu yi musu kuma ana ji ana kallo shugabanni ba abin da suke yi to wannan ba daidai ba ne an daɗe ana yaƙar mu amma mu ba ma ganewa kuma muka koma da kanmu masu yakan namu sun koma makamin kawai suke turo mana yakin kuma mu muke yi da kanmu muke yakar kanmu da kanmu idan ta zo batun kwaya mu ake kamawa mu kuma muke ce da kwayan mu da muke siya ƴaƴan mu su sha kuma su suke ainihin wato komawa gefe suna kallon mu muna kashe kanmu da kanmu ta hanyar kwayar da suka kawo mana domin idan muka sha mu ne za ta bugar mu za ta haukatar mu za ta samu zamanto ba mu da hankali ba ilimi babu ainihin wato hankali ba kwakwalwa ƴaƴanmu in suka sha suka haukashe mu iyayen suke zuwa suna kashewa ko da taɓarya ko da makami ko banka wuta ko ma menene za su yi saboda babu hankali haka ba su suka zo suka ba amma sun turo mana bangaren mu kuma muna ji muna kallo a cikin mu ake sai da waɗannan kayayyaki ana ta'ammuli da su kuma 'ya'yanmu ne suke siya wani uba ya san wata uwar ta sani tana kallo ƴaƴanta na yi ba wanda kuma zai iya hana ko a cikin anguwa ana kallon irin waɗannan matasa ko waɗanda suke da irin waɗannan shaguna da suke sai da irin waɗannan kayayyaki da muke tunani babu yadda za a yi a ce mun iya kawo canji da irin wannan tafiya ka koma ka ga bangaren kasuwanci yadda aka gwada nisa mu duk abin da muka sani shine kawai mu ƙara mu ƙara mu ƙara farashi kada ka samu ko kare samu kawai in dai ni zan samu shi kenan. kuma mu muke cutuwa bangarori da yawa ka zo ka ga halin da muke ciki wanda wallahi yawan su ya ba za mu iya faɗin su ba na kai da duk wani mai hankali wanda ya kwana ya tashi a wannan yanki in ya buɗe idan zai iya gaya maka guda goma ashirin irin waɗannan matsalolin da muke fama da su ƴaƴanmu suna nan suna barace barace iyayenmu mata suna barace barace iyayenmu ma maza suna barace barace malam bala'i da takaici ya kai ga mutanenmu daga jikinmu daga jininmu da jinsinmu su suke fara a gaban shagunan waɗanda ba mu ba suna musu gadi ake haihuwa har auren akwai yadda da ake haihuwa a gaban irin waɗannan shaguna shi kuma ya yadda ka kwana a gaban shagonsa shi kuma ya koya wa ɗansa yadda ake juya naira biyar ta koma naira ɗari ya koya masa kasuwanci da ka kwanta a gaban shagon shi ka je tun daga kanar har zuwa 69 a nan kaduna duk za ga yadda ake kwanciya da daddare a bakin shaguna ana kwana maza da mata akwai ma'aurata akwai wanda ma ba auren suke yi ba zina kawai suke yi akwai wanda da aure tsakanin su kuma suke kwanciya a wurin har sun haihuwa a wannan gurare a nan suke kwana wannan fa a wani yanki ne guda ɗaya daga cikin yankunan mu ina ga sauran yankuna ina ga sauran jihohi kamar dai mu kawai waɗansu mutane ne da lokacin da aka yi mu a wannan ƙasa an ce ku je kwa gani shine muke ganin irin waɗannan abubuwa duk wani abin da yi a cikin gwamnati mun zama koma baya so lallai karatunmu zai taɓo irin waɗannan ababe insha Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka muna fata Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci muna fata Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa mana al'amura ya fahimtar da mu daidai ya ba mu ikon aiki da daidai daga ƙarshe ita kanta ƙasar muna mata addu'a Allah ya zauna da ita lafiya waɗannan ababe da muke gani da suke tayar mana da hankali na shigowar bakin turawa wannan ƙasa wanda mu iya abin da muke gani shigowar su ba alkhairi bane wannan ƙasa to lalle muna addu'a Allah mu dauke sarki ya tsare mu ya kare mu daga sharrin su wanda suke karkashi da kullawa da kisa wannan shari na shigowar su da wata mummunan manufa Allah mai da sharrin zuwa gare su ya Allah Allah mai da sharrin zuwa gare su duk wanda zai zama alkhairi ga ƙasar mu a zaɓe na 2027 ya Allah ka zaɓa mana shi ya Allah kowane ne Allah ka zaba mana mafi alkhairi da mu musulmi da kuma kasar gabaki ɗayanta ya Allah duk wanda zai zama sharri a gare mu da musulunci da addinin mu ya Allah da sarki Allah kar ka zaba mana shi Allah ka mana maganin sa ya Allah ka karbi rayuwar sa ma kafin lokacin kafin 2027 ko kuma Allah ka bar shi yana nan da ran kuma yana kallo ba za iya ko ba zai iya komai ba Allah mai iko ne akan komai amma abin da ake yi yayi yawa kwarai da gaske mu ba mu farka ba muna ta bacci sannan kuma ana ta taka mu wanda kullum mun sha fada babu yadda za a yi kwai zai ci karo da dutse abu ne wanda yake sananne idan kwai karo da dutse zai fashe balle a ce dutsen ya fada masa ba daga lokacin da dutse ya zamanto yana barci har da munshari wallahi ba abin ba za a yi masa ba ya kamata mu gane yan uwa ya kamata mu farka mu san daga ina muke mu san ina muka dafa addinin musulunci wallahi ba sakaran addini bane zababban addini ne daga gurin Allah subhanahu wa wata'ala addini ne wanda ke bayyana da lusaranci ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa yi al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah ta'ala min al-mu'min al-da'if wa fi kullin khair mu'mini wanda yake da karfi ya fi alkhairi da soyuwa a wurin Allah saboda mu'mini wanda yake lusari wanda babu babu ainihin wato ainihin karsashi a tare da shi amma musulmai sun zama su ne kuma baya a komai saboda gaskiya ya kamata mu farka da mu da shugabanninmu da jagororinmu su sani cewa amana rubuta na hannunsu idan suka kuskura suka koma ma Allah a irin wannan jagorancin da suke mana wallahi Allah ba zai kyale su ba Allah ba zai kyale su ba kuma muna jin tausayin su ne yasa muke faɗa musu gaskiya iyakar ta kenan mu abin da yake wajibi akan mu shine mu muku da'a mu muku biyayya akan duk abin da kuka sa mu kuka jagorance mu akai matukar bai saba ba addini ba dole ne mu muku biyayya amma ka kalli titin nan da ake yi a wannan jihar mutane da aka kashe Allah kaɗai sun adadin su a wannan titin amma babu wani mutum ɗaya wanda yake da zai iya fitowa ya yi magana a ce ya isa ya magana a matsayinsa na wato dattijo ko jagora ko shugaba a wannan yankin wanda in ya faɗa za a ji a kuma ya aikin aikin da har yanzu ko kurmin mashi ya kasa kaiwa daga nan kuma aka fara daga abuja junction nufa a fara daga wani wuri ne fa don aikin da ake daga abuja junction zuwa abuja shi kuma daban shi ma kansa kalle shekara takwas ta wuce yanzu ana neman shekara kusan goma sha da sha biyu ba gama aiki ba ga wani ɗan kaɗan daga nan kawai daga abuja junction zuwa an about ɗin mando aiki ya gagara len ɗaya bai yi ba an kashe mutane wallahi na yi mamaki lokacin da nake magana da wani bawan Allah na ce ina tunanin fa za a kashe kamar mutum hudu a wannan aikin sai suka yi da suka ce mala ashe kai baka san komai ba ashe baka san komai ba na yi mamaki wallahi suka ce mun an kashe ya fi mutum mutum hamsin a wannan titin an kashe mata an kashe maza an kashe matasa an kashe dattijai akwai waɗanda mafi yawa motoci suka taka su wasu daga ci kuma da kansu suke yin haɗarin saboda illar wurin da conjection da yake faruwa akan wannan hanya ta kai gafa babur babur suna haɗuwa ana mutuwa a wannan hanya tireloli da suke zuwa su lalace an lalata musu hanyoyi abubuwan su ma da dukiyoyin da suke ɗaukowa ba su isa zuwa ga inda ya kamata su je saboda babu hanya dukkan wani direba yana baro hanya mai nisa ya baro kudanci ya baro Legas, ya baro ina sai ya zo kaduna hankalinsa a tashe shi wanda mun ba da shawara muna fata shawarar ta isa zuwa ga waɗanda ya kamata a ce su ji dan ni abin da nake tsammani kila shawarar ba ta kai inda ya kamata ta kai ba akwai gada duk wanda ya san eastern bypass akwai gada a rigacikun wannan gada ta rigacikun ita kadai ce da za a yi ta gwamnati ta yi ta ko da gwamnatin tarayya ce za ta yi gwamnatin jiha ta yi ko a matsawa gwamnatin tarayya a yi wannan gadar duk wata tirela da ta ɗauko kaya daga gwanin gora kafin ta shigo kano za ta bi isan ba za ta wuce ta fulle riga cikin ba wata tirela za ta shigo cikin jihar kaduna da ta kura mu mutane da an wuce wurin amma wannan gadar an ki a yi ta an bar ta hanyar a kulle take wanda ba su da hanyar da dole sai su shigo cikin jihar kaduna cikin gari ga ƙananan motoci da ababen hawa ina amfanin hanyar da za a yi ta a rasa wajen mutum mutum hamsin kuma idan aka kashe mutum aka taka ba biya ake biya ba a zuwa so da yawa ma ko ta aziya ta kirki ba a yi wa abota wannan jinin da aka kashe su amma da yawa an zura ido mun zamanto kawai sai dai kowa ya zo ya hantare mu hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta tada'a alaikum al-umam amma ta tada'a al-akalatu ila qafatiha wallahi yadda ka san a Najeriya ne abin nan hadisin nan kawai ke aiki babu wanda baya hantara mu ba wanda baya taka mu kuma ta zauna an zauna lafiya ba wanda yake yin magana to ba kowa ya ja ba mu muka ja kanmu da mu kanmu da ake jagoranta da kuma shugabannin namu so lalle kamar yadda na faɗa muna kira ga gwamnati akan wannan su yi abin da ya dace akan wannan hanya su yi abin da ya dace a ainihin wato al'amura na kasafi da ake yi wanda duk wanda ya kalla kalla ga budget da aka fitar kwanan nan kalli abin da aka ba jihar Kano kalli abin da aka ba jihohin Kano da a sauran jihohi na arewa na arewaci kalli abin da aka baiwa jihohin gudu wato ana zaman mowa da bowa ne wani lokaci idan waɗansu da ba su da fahimta dan ina kallon shi kamar rashin fahimta ne wanda suke cewa kalli sakamakon da muslim muslim ticket ya haifar me za ka ce musu in suka faɗa irin wannan magana kuma sai ka zira musu idan Ya fahimtar su kenan wanda lokacin da ake musulun musulun ciki ba abin da ake kallo a yi kenan ba an yi tawar da su aka yi an kyautata zato kuma ana sa ran shine mafi alkhairi domin a lokacin da al'amari ya zo maka irin wannan in dai kai musulmi ne kam baka da wani zaɓin da muka yi wannan to amma baka zaɓi wani ko ka sa a zaɓi wani dan ya zo ya irin wannan zaluncin ba ka gani har mutum ya rika gani yana ikirarin cewa shi kasar siyar ta fayayi da kudin sa shi gani yake kamar ya sayi kasar shi ta ake abin da ya ga dama Allah ta'ala ya yi mana jagoranci ya mana maganin wannan musiba saura ka yan uwa masu albarka a waɗannan karatuttuka da izinin Allah za mu karkata zuwa ga wannan sai abu na ƙarshe wanda nake so in dan faɗi wanda ya kamata a ce shi dan uwa malam Jamilu ne ma zai faɗa a bisa lura da yanayin yadda lokaci ya canza ana kammala sallar la'asar ita kanta tun sai kusan karfe hudu da rabi ake kammalawa saboda lokaci ya canza so za mu yi haƙuri karatukan mu na bana karfe biyar daidai za mu rika fara maimakon hudu da rabi irin da da za mu fara karfe biyar daidai mu rika tashi karfe shida daidai insha Allah ta'ala so duk abin da za mu yi na wato ɗaure dauren masu kyamara da shirye-shirye bayan sallar la'asar zuwa biyar daidai in Allah ya da mun fara karatu mu kuma za mu kasance a masallaci kafin biyar din insha Allah ta'ala Allah mu da kin sarki mana jagoranci a darasin bara mun tike karshen aya ta 260 daidai a cikin suratul baqara inda yau za mu tashi a farkon aya ta 261 فقد allah ta'ala مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ومثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة بسم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 كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أتنفشن مثال وأن دسكي تشيد دوك يسو بسهن ير الله ديني الله تعالى بيي دن دوك كرمر الله وجن جهادي وجن أنهم واتو إنفاجي أدكا حيوين الخير لأبنجي تعالى كيسو Allah ce misalin su kamar tare habbatin kamar misalin kwaya ce wacce aka shuka ta da aka ɗauko kwayar nan aka shuka ta tashi fitowa Allah ce an ba saba a sanabila sai ta fitar da ainihin wato zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba a cikin kowane zangarniya guda daya sai aka samu kwaya guda ɗari na adadin kwaya ɗayan nan da aka shuka kaga ya zamanto guda ɗari bakwai kenan ubangiji ta'ala ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha Allah ma yana nannin kama wanda ya so ya wuce wannan ɗari bakwai hadisi ya tabbata cikin muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi bayanin yadda ubangiji ta'ala yake ninka lada na wanda ya aikata aikin alkhairi yin aikata kwaya daya ubangiji ta'ala ya bashi goma daga goma nan ya koma 700 har zuwa ninkin ba ninkin haka ainihin wato ubangiji subhanahu wata'ala yake taka wa bayinsa na kwarai da kyautarsa da falalarsa wanda abin da ka aikata ba shine abin da za a baka ba daga wurin Allah idan kai ɗaya ya baka goma kamar yanzu wannan azumi da ake magana za mu shiga kaga azumin wata ɗaya daidai yake da wata goma kamar yadda kuma mai tabbata a sunna azumin sitta shawwal daidai yake da azumin wata uku an fahimta kaga shekara guda kenan shine ma'anar duk mutumin da ya azumin ramadana ya biyo da guda shida bayan ka to kamar yayi azumin shekara ne ga baki daya saboda wannan ka'ida ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar cikin hadisi ingantacce cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana ninka lada ila sab'i mi'at dhif ila adafin kathira kamar yadda yake cikin muslim wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito zai tafi yaki shi ma wannan hadisin yana cikin muslim lokacin da yazo zai tafi yaki sai wani balaraban kauye ya taho wannan balaraban kauyen da yazo sai ya kawo gudunmawa na abin da za a tafi yakin da shi ko dai wani ya hau cikin sahabbai ko kuma shi kansa ga dai abin da ya zo da shi menene ya kawo ya kawo raƙuma ne wannan raƙumar akwai linzaminta a jikinta tana ɗaure da linzaminta an gane ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karɓi wannan raƙuma a hannunsa annabi ya karɓa sai yake ce masa laka biha yawmal qiyamati sab'u mi'ati naqatin maqtuma wannan taguwa ko raƙuma guda ɗaya da ka bada kana da a ranar tashin alƙiyama kana da raƙuma guda ɗari kwatankwacinta kowace guda ɗaya da linzamunta a jikinta irin yadda ka kawo taka a nan duniya linzamunta a jikinta to haka za a samu ranar tashin alƙiyama ubangiji ta'ala ya tanadar maka guda ɗari ranar tashin alƙiyama saboda wannan guda ɗayan da ka bada kaga Allah ya ninka masa zuwa ɗari kaga ya bada ɗaya ya koma goma ya koma haɗari to haɗari bakwai har zuwa a mu'afin kasira wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake yin sa zuwa ga ainihin wato sa. Allah ta'ala ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana ninka wannan lada ya bayar da shi ninkin ba ninkin sama ga wato ga wanda ya zaba malamai suke cewa a nan gurin wallahu yudha'ifu liman yasha yana komawa ne zuwa da zukatan bayi a lokacin da suke yin aikin da ni da kai mun ba da aikin kwarai ko mun ba da dukiyarmu don a aikin kwarai naira dubu-dubu ta ba da dubu na ba da dubu ba amma daga lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi zai ba mu lada mafi karanci wannan dubun ta zamanto dubu ɗari haka ne to nan dubu ɗarin da za a bani kila idan Allah ya kalli zuciyarka ta fita wa imani da gaskiya sai Allah ya baka naka ɗari bakwai da ninkin ba ninkin kaga wallahu yudhaifu liman yasha ni mafi karanci ba zai gaza wannan adadin da Allah ya ambata ba amma idaafin saliman ya sha'u sai ga wanda Allah ya so shi kuma gwargwadon imaninsa gwargwadon ikhlasinsa gwargwadon wanda ya nufata a cikin zuciyar sai Allah ya nillin tiladan ya dauka daraja ubangiji ta'ala haka yake yi ga bayinsa wallahu wasi'un alim lalle ubangiji ta'ala mai yalwal falala ne yazidu man yasha'u min khalqihi yana ƙarawa ga wanda ya so cikin al almunfiqina fi sabilihi waɗanda suke ciyar da dukkan dukiyoyinsu wajen hanyar Allah ɗin subhanahu wa ta'ala alimun sannan shi masani ne biman ya sahiqul mudha'afa ga wanda ya cancanci a ninka masa wani ya cancanci a ƙara masa zuwa ɗari kaɗai wani ya cancanci a ƙara masa zuwa ɗari bakwai wani ya cancanci a ƙara masa sama da haka duka Allah subhanahu wa ta'ala shine yake yin wannan daga falalarsa ubangiji ta'ala ce alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah lalle waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu a bisa hanyar Allah bayan sun ciyar da dukiyar tasu sun malayu bi'una ma an faɓo mannan wala adan nan ba ta biyo bayan da ko ba su biyo baya da abin da suka ciyar ɗin da gori lafazin mannu ne gori an gane ko ba su zuwa su gori ga wanda suka ba aini na sai maka wannan rigar aini na ba ka wannan hular ai wannan gidan ma ba ni na baka shi kake zaune kyauta ba ai wannan motar ma ba ni ne maka ita ba ai kaza din nan ni ne maka ai aikin nan da ku gawa ne yana ni ne ma na samu maka aikin ka biyo baya da gori an gane ko sannan baka cutarwa wala azan baka musguna masa ta hanyar nuna masa kafafa da karfa karfa dan kana jin kai masa wata ni'ima kana jin cewa kayi masa wata baiwa sai amfani da wannan dama kana taka shi kana musguna masa koda da magana ne Allah ce irin waɗannan bayan Allah waɗanda ba sa yin haka ai alal munfiq alaihi ba sa cutar da wanda suka ciyar wa dukiyarsu gare shi ta hanyar yin magana ubangiji ta'ala ya ce irin waɗannan bayan Allah lahum ajruhum suna da sakamakon abin da suka aikata wurin Allah subhanahu wa ta'ala inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a tare da su lokacin da za su bar duniya su mutu sannan ba za su bakin ciki ba a ranar tashin alkiyama a bisa sakamakon da za su samu ubangiji ta'ala ya tare da musu ubangiji ya ce Ƙaunin ma'ruf ku faɗi magana wacce take mai kyau wato nasiha daga Allah subhanahu Ta'ala da manzansa ake faɗa mana mu bayinsa in mun tashi zamu yi magana ku faɗi magana wacce take mai kyau akan duk waɗanda suka zo wurin mu neman taimako ko neman wani agaji ko kuma wani irin abu suke nema wanda ake suke so a yaye musu damuwa to lokacin da muka ji cewa ba za mu ba su abin da suke so ba to mu faɗa musu magana mai kyau ƙaunin ma'aru shi sa malamai suke cewa akwai mukta daɗin sa muƙaddar ne bana daga cikin abin da ake muku umarni akwai qaulun ma'rufun ga wanda suka zo neman abu a wurin ba za ku iya ba su ba ku faɗa musu magana mai kyau annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa al kalimatu tayyibatu sadaqa magana mai kyau da daɗi, kuma sadaka ce lokacin da wani ya tinkare ka da damuwarsa sake masa fuska ka gaya masa magana mai kyau wanda ka yi haƙuri babu yanzu sai goben Allah ya kai mu ko sai nan da ƙarshen wata ko sai wani lokaci amma kar ka ke fuska kar ka nuna kai din an dame ka dan me sai kai kadai kai kadai ne kai mawadaci a wannan anguwa ko a wannan layi Me yasa ba za a je gun wani da wani ba sai ni kadai ni fa Aisha ni ka kulle gidanka ba wanda zai bude kofar gidanka ba wanda zai zai kwakwasa kofar gidanka wani lokaci ma har ka ɗauko hoton kare ka manna ka manna beware of dog saboda ba ka so a dame ka alhalin babu karan ma a gidan amma kai ba ka so a dame ka ne to kar irin wannan ka faɗi magana wanda yake bai kyau wa maghfiratun da yafiya da zaka yi ka yafi malamai suna cewa wannan maghfiratun kamar yadda abul fida Isma'il ibn Amr ibn Kathir ya kawo cewa wani in yazo zai yi magana da kai lokacin da yazo neman taimakon ka kila ya faɗi wata magana da ta so sa masa rai wa da ka taimaki ni mana kuma fa Allah ne fa ya baka kaga kila zaka ji magana ta maka zafi bai zo ya maka magana laushi laushi ba har cewa ka taimake ni kamar yadda Allah ya taimake ka akwai wanda shi a gurin sa bakan magana ce ka yafe masa shi ne wa maghfiratu ka yafe masa karkar ainihin wato ce za ka tuhume shi da wannan abin da ya faɗa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama balarabe ne fa ya samu manzon Allah ya janyo jautan sa ya janyo mayafin manzon Allah ta baya da ya shako shi wani irin jauto ne mai karfi na kasar Yaman har sai da wuyan manzon Allah ya yi shaidan wannan jautan mayafin da jan shi ne ya fusgo shi ya ce murlimin malillahi alladhi inda haka ya ce manzon Allah Wasan na kauye akwai abin da masha Allah duka mu yan ƙauye ne dai Ya ce, ba ni daga kasan Allah ne ka annabi sai wai gobe murmushi haka annabi wanda inda wani ne cikin mu dugula zai juyo ai amma annabi bai gula ba sai ya juyo da murmushi ya kalle shi ya ce wa sahabbai ku bashi ku kuma ƙara masa ku ƙara masa ku ƙara masa annabi sallallahu alaihi wasallama kenan haka ake so ka faɗa masa magana wanda yake da daɗi malamai suke cewa maghfiratun suka ce sitir auratul mu'minin ka sitirci al'aurarsa kar ka zo ka rika fada wai wannan nan ka tana da shi ba wannan mana saboda sassafe ya min gida fa ya ce kaza ya ce min kaza ya ce min kaza wai sa ma ba a ci abinci ba ya zo yana so ni in kwashi abin da za su karya ni na ajiye shi ni ma gida na ko iyalai ni ma ina da kaza ba haka wasu ke fada ba sun suna ba da labarin da abin da wani ya zo ya gaya musu na sirri na damuwa to yace ka tsirci al'auran mummunai wannan abin da za yi na rufa musu asiri khairun min sadaqatin wallahi ya fa alkhairi akan ka bashi wannan abin da ya zo nema ka ba da dukiyar ta kai sadaka amma a daga baya ya tabu ha aza kuma kana cutar da shi mun zuna masa da yadda kaga kana ba da labarin wani ya cika damu wani ya mun kaza ni na mai kaza da kaza har ka yi ka faɗa masa magana mai daɗi ya fi alkhairi a kan ka zo ka bashin kuma daga baya ka zo kana cutar da shi shi mutum karimi ko da wani lokaci yana sakin fuska sawa'an ka samu abin da kake so ko baka samu ba karka yadda domin hatta sakin fuska yana da tasiri a wajen mai a wajen wanda ce magana da shi don shi sa bahaushe ya karshe shimfirar fuska ta fita ma kwarai da gaske ba ko wanda ka je gurinsa ba baka samu abin da kake so ba amma irin yadda ya karfe ta. wallahi tallahi zaka ji dadi ji daɗi. to ka zama mai sakin fuska wani yake cewa illa takun wari'un yawmal ajudu biha ala sadiqi fa inni layyin al-udi idan har ba ni da kuɗi ba ni da abin da zan ba abokina in yazo nema a wurina to ya ishe shi abin alfahari ni ma abin alfahari a gurina. wallahi ina da saukin hali ina da sokin hali ba zan bulguna masa ba ya ce la ya adamu sa'ilun alkhairan min shiyami duk masu neman wani abu a wurina hasa asara haka yake cewa ya ce imma nawali wa imma husnul mardudi ko dai su samu abin da suke bukata a gona wallahi ko kuma su samu kyakkyawan martani daga gudina na sake musu fuska na yi musu mara halale na faɗa musu magana mai daɗi akalla ko ba ba za su koma ba za su koma da bakin ciki da damuwa ba saboda haka mu ji tsoron Allah ba faɗi magana wacce take mai kyau an gane ko ubangiji ta'ala yake cewa wallahu ghaniyyun shi ubangiji ta'ala mawadaci ne an sadaqatul ibadi wato dangane da sanka ko sadakoki da bayi za su bada da hifzi dinihi dan tsare addininsa halimun shi ne haƙuri ne bi ta'akhkhur al-uqubati 'ala al-ma'ani al-mu'zan wato wajen jinkirta ainihin wato uquba ga wanda ya zo ya yi wannan gor kar ka zama mai gori kar ka zama wanda yake ainihin wato aibanta. wata ta ga wata ce wannan hijabun ma ni na bata wannan galan ma aini na bata kwance ni kai wannan kayan ma ai hajiya wata ce ta bata da sauran makamantan irin waɗannan ababe da suke faruwa a wajen ainihin wato mutane waɗanda suka san kama da goni saboda ka gori haramun ne wani na buƙatar taimakon ka ne kawai ta hanyar kila sa hannu a wata kadda ta masa hannu wani na buƙatar taimakon ka ne ta hanyar ganin wani yake so yi magana ya gashi wallahi ba na manta wani lokaci malam aminu yana nan malam ibrahim malam aminu ibrahim daura Allah ya ƙara masa lafiya muna zaune yake ce min wata rana wallahi malam abinda aka zo nema a na na ganin wani ba ni da abin da zan yi ba wai komai zan yi ba wallahi wanda yake neman ganin wani yayi yayi ya gansa ya kasa samun ganin sa yace na bada complimentary card dina na tura aka je ana zuwa aka samu ganin wannan yace sai gashi wasu miliyoyin kuɗi ne suka fito na haƙƙin waɗannan bayan Allah saboda wannan dan karamin kanta cikin bizanin sa kuma za a zuba ranar tashin alƙiyama zai gani ba shi ya bayar ba amma kuma shine ya hanya karka ke taimakon duk wanda yake bukatan taimako annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana fada cikin hadisi yana cewa ishfa'u ujaru. ku ceto ana ku yi hanya ku sa a ba wani wani abu ku sa a taimaki wani da abin hawa da gidan zama da kaza da aikin yi duk abin da kuka zo wani na neman taimako ku taimaka maka ishfa'u Ya ce wa yaqdi Allahu ala lisani nabiyhi ma sha Allah shi ke hukunta abin da ya so ta harshen annabinsa ana idan ka taimaka aiba wani wani abu ba taimakon naka ne zai sa a bashin ba Allah ne kuma yanzu in ya gada ma zai yi kokari yi. amma kar ki ka taimaka haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa shi yasa duk lokacin da ka zo ana neman abu a wurinka ba ka iya badawa to ka faɗi magana mai kyau kamar yadda Allah ce wa in ma tu'ridanna anhum ibtigha marhamati min rabbik fa qul lahum qawlan maysura idan har zaka kauda kai akan abin da ake nema ba za ka iya badawa ba to ka faɗi magana wasu take mai sauƙin ji da daɗi muna fata Allah barki sarki ya shirya da ni. waɗannan ayoyi akan su za mu tsaya ga dan uwa malam Umar Shehu Zariya ya zo ci biyu ta kare jama'a insha Allah ta'ala za mu ba shi dama ko ci ɗaya ne sai ya ainihin ko ya cike mun ci biyu ma sai mana kafaratul majlis muna fata Allah barki sarki mana jagora ya kuma datar da mu Allah barki sarki ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullah ina zai zauna zai zai kawo ta zai kai mashi to yanzu zai zauna su sallah sauran ba shi ko sai mu sai da ah, ai da ka zo da kafin mu fara da ka san kasar ya ce yau sai yanzu hanyar ku sai a rika yau ta ina mai safari na kun na kan da ke na mai safari na ta zana sama بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dama dai ba ne a majalisar saboda haka ba sai na yi wata mukaddima da dogon shimfiɗa ba babban abin da zan buɗe da shi yanzu muke magana da kuma da Allah ya kara masa lafiya wato malamai Allah ne kadai zai biya ku abin da kuke ma al'umma don haka babban abin da muke fata shine Allah ya ba ku ikhlasi Allah kuma ya kara muku haƙuri da juriya da kuma rashin tsarewa alal hakika tun da kafaci da take fi sako mai yawa a bi sako na a takaice musamman wannan wata da za a shiga na ramadan ga 'yan uwanmu masu yin tafsiri shine mai da muhimmanci wurin kiran al'umma zuwa ga akida saboda fitan kafa da ake samu ko aka samu a wannan shekarar tana da yawa musamman akan abin da kake ga kamar mutane sun waye a shahar yanzu da sauran aiki saboda haka akwai buƙatar nusar da mutane akan miyagun akidu da kuma masu yada su da kuma nuna fashin akidunsu tare da nuna ma mutane gaskiyar al'amari da yadda hanya take sannan abu na biyu muna kira ga 'yan siyasa su ɗauki malamai a matsayin masoyansu ba makiyansu ba domin duk wanda yake ka gyara shi ne masoyinka sannan inda wanda ya dace ka taimake shi babu wanda yake wakilin annabin Allah a tare da kai saboda haka kar a jira malamai da masu hidimtawa makarantu da masallatai sai sun zo suna halabar ku mu dan yan siyasa sun shirya suke kuɗaɗe a wannan shekara kamar da kowa ya sani wanda ya sani ya sani saboda haka muna fatan koyayi malaman addini masu ɗawainiya da al'umma muna fatan kuwaiwayi masu hidimomin masallatai yadda yawan su ba sama da abin da za su ci na a zo a gani da wanda ya muku da wanda bai muku ba ku duka ku yi shi domin Allah sannan yan kasuwanmu da fatan za mu waiwayi sauki da rangwani a cikin abubuwan da ya shafi abinci da sauƙaƙa ma al'umma da Allah su zafi na ya ce wa arrashimu la yarhamuhumur rahman yarhamu man fil ard yarhamukum man fis sama tausaya mu al'umma sannan mu kuma mabiya mu zanto masu bi domin Allah mu rinka bibiyar malaman sunna da wanda muka sani da wanda bamu sani ba in dai malamin sunna ne to mu dauka namu ne sannan yan bibiya a tallata hajar malamai duk malamin da ta ci karo da shi na sunna cin ci ba da awarsa ta yi gaba la nuridu minkum jaza'an wala shukura kai ma ta nan za ka ba da za ka gudunmuwa a ƙarshe muna jaji ga 'yan kasuwar singa na gobarar da suka samu allah mai da musu da mafi alkhairi malam ibrahim allah ya karfafi gwiwarka allah ya azurta ka da ikhlasi allah ya sanya albarka a cikin wannan tafsiri da rayuwarka da duk abin da za ka gudanar malamin mu shek muhammad jalla ahmad al-adamawi اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ربي ولا تجعل كفر من كفر النيران اللهم يمن له كتابه ويسر له حسابه وادخله الجنة مع الأبرار يا من هو على كل شيء قدير ولا ننسوني كالمؤمنات أي شيء in har ba a ga fuska na anan ba na rantse da Allah ba da haka raina ya so ba daidai dan kuzurin kila tafsiri ko na abubuwa da ya rike mu kuma matukar mun samu dama kafin rufe ramadan ko rufe tafsiri insha Allah da mu za a yi dukkan masu ba da gudunmuwa a wannan tafsiri da wannan masallaci Allah ya saka muku da aljanna kar Allah ya gajiyar da ku Allah kuma ya muku sakamako da yake alkhairi abin da yake masa bayan sa na kwarai sakamako da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ake za ka ce ne wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka da natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam